وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu a cikin wannan gabatarwa da muke mun yi magana a kan wato tun daga mataki na farko abinda ya shafi hukuncin wannan shari'a ma'ana fikihu da kuma wato matakai da aka bi na wato tabbatar da wannan ilimi a cikin shari'a haka nan muka bi zamani-zamani har zuwa kan zamanin waɗannan manyan shugabanni wanda muna cikin magana akan nabiyunsu wanda shine imamu malik ibn anas imamu dari hijira kuma wanda kusan mazhabar shi ana cewa ita ce <clears throat> wacce ta fi shahara a wannan yankin da muke ciki yasa za mu ɗan tsawai a kan bayani abin da ya shafi abin da yake na usulu mazhabi ma'ana abin da imamu malik allah ya masa rahama yake wato ginin mazhabar shi a kai tafarkin imamu malik na ginin kan mazhaba ya zo a daya daga cikin maganganun daya daga cikin wato manya-manyan malamai na malikiya wanda shi ake kira alfadi iya gane ko alfadi iya mai littafin ashafa an zan littafin ashifa fi hukukil mustafa a babban malami ne na malikiya ya bayyana a cikin littafinsa wato yana mai cewa akan abin da ya shafi uh, abin da imamu malik yake ginin mazhaba a kai yake cewa kad zakarna qisal al-ijtihad kuma ma akhadahu wa tartibahu ala ma yujibuhu al-fi'l wa yashhadu lahu sharu na farko yace bi taqdimi kitabillah gabatar da littafin Allah wannan shine farkon mataki na wato da imamu malik yake dauka kaman yanda imamu abu hanifa shi ma ya gabata daga gare shi ne gabatar da littafin Allah ga duk abin da ya zo na mas'ala ta addini a fara nemo hukuncin wannan mas'ala ko matsaya ta wannan mas'ala a cikin littafin Allah ala tartibi wudu'i adillatihi min nususihi da abin da ya shafi yace kuma kazalika bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi sallam, sana abu mataki na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi sallam. kuma al-ijma' inda adamil kitab wa mutawatir sunna sannan sai yi ruko da ijma'i idan babu wata aya babu wani hadisi akan wannan mas'ala da ake wato tantama a kanta ko neman hukuncin ta to sai ayi ruko da ijma'i kuma ya gabata me ake nufi da ijima'i cewa da zalika bayan nan inda adami hadhihi usul idan ba a samu waɗannan abubuwa guda uku ba akan wani abu da ya taso ma'ana ba a samu nasi na alkur'ani ba ba a samu wani hadisi ba haka nan ba a samu abin da malamai suka yi ijma'i a kai ba misali matsalar sabuwa ce kama a ce a zamanin nan in gane ko ya ce to <clears throat> alƙiyasu alaiha sai a ɗauki ma'auni na ƙiyasi shi ne abin da za a auna a nemo wani hukunci wanda ya yi kama da wannan in gane ko to daga nan sai mataki na gaba shi ne azawahir wal mafhum ma'ana abin da ya zama dalili zahiri ko dalili wanda yake mai gangamewa wa in kana bai magana akan ita wannan matsalar da ake nema ba amma an ta shiga ƙarƙashinsa. sa in gani ko sai a ɗauki mafhum ah, ko kuma ya'ani al'umu kamar misali in ana so a yi hukunci akan shan taba shan taba ba da wani nassi na Alƙur'ani da ya hana wanda yake nassi ne da ya nassanta sunan taba ko wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nassanta sunan taba ko wani ijma'i na malamai in gane ko <clears throat> sai dai a dauki kiyasi ko a dauki mafhum ma'ana ko a dauki umum ma'ana in mutum ya duba dalilai waɗanda suke masu dunkulewa waɗanda suke wato jan hankali da kuma hani akan barnatar da dukiya sai ya ce to ta ba ta shiga ciki ko wato bata dukiya sanya ta ta inda bai bai dace ba kaman yanda Allah ya ce wala tubaddir tabdhira innal mubaddilina kanu ikhwana shayatin haka nan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin haka nan wala tulqu bi aydikum ila tahluka an ka tattara duk wannan dalilan to sai ta ba ta shiga karkashin su wannan shine al-akhdhu bil umum huwa adh-dhawahir ngani ko saboda haka akan koma irin wannan ne ta hanyar ijtihadi ta hanyar istinbati ma'ana tsakuro hukunci da haka imamu malik haka yake bin matakai na wato tabbatar da hukunci a cikin mazhabarsa sannan daga cikin abin da ya shafi kuma ƙari daga ƙarshe shi ƙazi iyal yana cewa daga cikin abin da imamu malik yake rinjayarwa wa kana yurajjihul ittiba yana rinjayarwa ya zama ana bin tafarki na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hakan an ce ana maganar malikiya ba ana maganar malikiya kawai a suna ba ne ko a littattafai ana magananta ne a aikace abinda shi wanda aka samu wannan tafarkin ya yi gini gane ko al'itti ba wa yakrahu al-ibtida kuma yana kyamar bidi'a mamu Malik baya son bidi'a shi yasa baya ma'ana daidaituwa da yan bidi'a. dan tayewa ce to ai yanzu mazhabar malikiya da ake amma za ga dan malikiya ne yana aikata wata bid'a to imamu malik baya baya san bid'a da haka wannan sai a ce wannan baya bin imamu malik saboda ya saba masa wal khuruji an sunanil madin kuma yana hani akan mutun ya dinga barin tafarkin magabata yana hani akan wannan so duk inda zaka yi kai riko da tafarkin magabata na kwarai Ah, daga cikin wasu malamai na mazhabarsa <clears throat> akwai al'imamu ta'alibi ya ce daga cikin abin da kuma yake ƙari a kan wannan akwai al'istifsar akwai saddun zari'a wannan duka ah, abubuwa ne akwai kuma ra'ayi lura da saɓani da duba maslaha akwai istishab wannan duka matakai ne da ake bi wajen tabbatar da wasu hukunce-hukunce wanda ƙida ya sha bamban da sauran mazhabobi a cikin mazhabar malikiya akwai matakai da ake bi wajen rinjayar da fatawa ma'ana in fatawa ta zo a cikin mazhabar kanta wannan ba sabani da wasu mazhabobi ba a cikin mazhabar kanta akan iya samun sabani ce wannan wannan fatawar yan malikiya ne na misra wannan fatawar yan malikiya ne na iraki wannan yan fatawar yan malikiya ne na maghrib gane ko ko wannan fatawar 'yan malikiyar najeriya ne misali wannan fatawar 'yan malikiyar nijar misali ko a cikin almajiran imamu malik a samu an samu fatawa guda biyu daga ɗaliban shi guda biyu kowa ya zo da abu daban-daban wanne ya kamata a fifita farko dai <clears throat> wanda yake mai fatawa a mazhabar malikiya yana duba abin da ya fi cancanta ne wanda ya fi rinjaya cikin mazhabar ya yi hukunci da shi an gane ko idan shi mai fatawa ne ma'ana mai ijtihadi ne ya kai matakin zai yi fatawa gani ko idan kuma bai kai matakin yin fatawa ba to sai ya duba abin da ya fi shahara a mazhabar sai ya aiki da shi amma yanzu ka iya cewa ma zai wahala a samu wanda suka kai matakin fatawa ko kuma ya duba abin da ya fi fifiko wajen abin da magabata na mazhaba suka gabata gani ko haka nan fatawar imamu malik in an zo ana jera yadda ake rinjayar da fatawa yadda za a yi aiki da abu mana an samu saɓani a cikin masaba farko akwai littafin da aka fi sani shida da almudawwana za a yi magana a kan littattafan masabar maliki. almudawwana littafi ne da daya daga cikin almajiran imamu malik shine abdurrahman ibn qasim wanda ya yi tattaki ya zo shekarar shi ishirin a wajen imamu malik yana neman ilimi shi wanda ya rubuta mudawwana don haka mudawwana ba littafin da imamu malik ya rubuta da kanshi ba gane ko imamu malik ya rubuta muwatsa ne ya sake cewa muwatsa malik amma mudawwana wannan ta ibnul qasim ce kuma shi ibnul qasim zama yayi a gaban malamin sa imamu malik ya mishi tambayoyi to akan tambayoyin da ya mushi shine amsoshin da yake bashi shine yake rubuta su wani lokacin imamu malik bai bashi amsa ba shi sai yayi nashi ijtihadin sai ya bada amsa a cikin mudawwana ta haka ba wai kowace magana ta zo a mudawwana sai a ce ita ce fatawar imamu malik in gane ko to haka shi yakan duba wani lokacin zai tambaye shi ko ya bada ra'ayi biyu akan mas'ala daya kuma matsaloli na shari'a da suka zo cikin mudawwana sun kai 36 matsala matsala matsala ta addini a cikin ita mudawwana to idan aka zo cikin mudawwana fatawar imamu malik a mudawwana ita ce ta tafi karfi akan fatawar ibnul qasim a cikin mudawwana mana sai a samu imamu malik ga fatawar da ya bayar amma shi ibnul qasim ga ra'ayinsa to anan maganar wa za a gabatar sai a gabatar da imamu malik akan ta ibn al-qasim a cikin mudawwala gane ko wannan jera yadda ake jera matakin jayar da fatawa ke to sai ibn al-qasim yayi fatawa a cikin mudawwana kuma sai yayi fatawa a wani littafi daban wanda yake ba mudawwana ba to magana shi a cikin littafin mudawwana ita za a yi kurin jayar akan waccan in gane ko saboda ya fi sanin mazhabar malik da abin da ya rawaito akan wancan da ya yi magana in gani ko haka nan <clears throat> idan wani ya yi magana a wani littafi daban ba ibn al-qasim ba in gani ko a wani littafi daban to sannan shi ma ibn al-qasim ya yi magana a wani littafi daban to maganar wancan ita ta firin jaya a kanta ibn al-qasim a cikin littafin da ba mu dawwala ba idan suna magana aka ce wal mazhabu huwa kaza ana nufin mazhabar Imamu Malik idan aka ce al mashhur ana nufin abin da yafi shahara a mazhabar Imamu Malik amma an ce mashhur din ana nufin akwai sabani a mas'ala amma abin da yafi shahara shine kaza in gane ko haka nan idan aka ce akwai riwaya guda biyu a mazhabar Imamu Malik ana nufin akwai riwaya guda biyu daga waye daga shi Imamu Malik ana yayi ruwa yayi fatawa da wannan yayi fatawa da wannan domin fatawa ta kan canja a gani a Najeriya ne fatawa ba ta canjawa mutum sai ya je ya bincike ya bincike ya ga abin da ya fatawa da shi ya saba da abin da ya zama wani ya tabbatar wanda shi ne daidai to wani ba zai janye wannan fatawar amma manya-manyan magabata imamu malik yakan yi fatawa ya janye da dawo kan wata fatawa da wannan saboda tsoron allah sun san me suke bauta ma allah da shi gane ko ah, haka nan ah, <clears throat> abin la'akari a sani shine cewa akwai littafi wanda shahararre ne a mazhabar malikiya shine littafin muktasarul khalil shi zige kira da wani ko wannan littafi shine kusan jigo a cikin littattafan malikiya wajen bayani yanda mazhaba take ko ra'ayoyi na mazhaba shi yasa sharhi shi ya zo da yawa daban-daban gane ko duk wanda zai kawo ma magana zai ce ai mai muktasar ya ce kaza ma'ana baya fita a cikin muktasar din gane ko ma'ana littafi ne ana dogaro da shi a cikin mazhabar malikiya musamman wajen tantance zantuttuka da ruwayoyi gane da bayanin abin da yafi cancanta amma kuma ba shi bane abin da duk ya zo a cikin muktasar a ce kuma shine abin da yafi kowanne gane ko to an koma sharhin shi za a samu yana da sharhi da yawa gane ko mafi girman sharminsa shine wato sharhul haɓɓa gane ko akan muktasarul khalil shi ake kira mawahibul mawahibul jalil na al-imam Waka haffaf haka shine babban sharhi na muktasarul khalil almajiran imam malik kusa ana iya cewa sun fi ya fi yawan almajirai fiye da sauran malamai dalili kuwa shine cewa a wannan lokacin da shi imamu malik ya yi rayuwa a lokacinsa madina ita ce matattara ilimi duk wanda ya taso madina yake zuwa in gaji ko shi ya sa kowa ya tashi sai ya tafi nan da haka ya samu almajirai daban-daban wasu daga misira wasu daga iraki wasu daga inani har daga nan yankin afirka an samu yana da almajirai in gane ko amma an ce afirka ba ba najeriya ke nufi ce yammacin duniya ana nufin abin da ya shafi yankin Maroko, Algeria, Tunisia da Libya wannan suna da gudunmawa mai yawa sosai a cikin mazhabar malikiya kusan babu wanda ya ma malikiya hidima kamar waɗannan malaman abin da ya shafi magrib da kuma mutanen Andalus duk dai wannan yankin ne shine kasar Spain a yau gane ko manya-manya wanda suka yi ma malikiya hidima dukkan a wannan yankin suke a wancan lokacin da yanki ne da Eh, wato addinin musulunci ya kai cikin zamani mai tsayi in kana maganar su imamul qurtubi su ibnu abdul bar gane ko duka daga wannan yankin suka fito duka daga wannan yankin suka fito don haka sun ba wannan mazhaba hidima sosai shi yasa har yanzu aka samu su ne suke rike da tuta da jagoranci ta mazhabar malikiya mutanen yankin yammacin wato eh, duniya kenan na ce yammaci yamma da kasashen larabawa to daga cikin wanda suka fi shahara a almajiransa daga mutanen Misira akwai shi abdurrahman ibn Qasi shi shine babban almajirinsa wanda ya yi shekara 20 yana neman ilimi a gaban imamu mali to shi ne iliminsa yake albarka amma ne ya zo yi kwana ɗaya wata ɗaya in ya ga yayin malamin ya kare sai koma wajen wani sabon malami in ya ji wannan malamin shi ma ya gama zamanin shi wani ya zo sai koma wajensa shekara 20 yayi yana tare da imamu malik kaga kuwa shi dole zai samu wato kwarewa da kuma fahimta na abin da ya samu daga wajen shi na karatu da haka tulul mulazama mutum ya dade yana tare da malami yana sa ya goge in gane ko kuma ya san ilimi sosai to shi shine abdurrahman ibn al-qasim mutumin misra ne sai kuma abdullahi ibn wahab ibn muslim shi ma ya lazamci imamu malik shekara 20 sai ashab daga cikin almajiran imamu malik kuma ya ɗauki karatu a wajen laifu ibn sa'ad shi ma ya lazamce shi zamani mai tsayi sai asbat wanda ibn faraj shi kuma ya yi karatu a hannun shi ibn al-qasim almajirin malik da kuma ibn wahab da ashab ma'ana duk almajiran imamu malik ya yi karatu a hannunsu sai abdullahi ibn abdulhakam wannan shi ne wanda ake cewa ya fi kowa a cikin almajiran imamu malik sanin sabanin mazhaba na malikiya ko maganganin imamu malik shi zai iya ce ma a wannan ga inda imamu malik ya saba ga inda ya tafi ga wannan ko sai mutanen da suka shafi magariba magariba shine mutanen maroko algeria tunisia in gane ko da abin da ya shafi ƙurƙuba ƙurƙuba an yi maganan ƙurƙuba kamar cikin ƙasar spain ne yanzu su shaƙi ba in gane ko da su saƙaliya wannan duka wancan lokacin musulunci ya shiga wannan yankunan gaba ɗaya su imamu al-ƙurƙubi su imamu shaƙibi su ibnu abdulbar su abu umar al-talamanki duka waɗannan almajiran mato mutanen da suke eh, dangantaka ne da mazhabar malikiya a wannan lokacin kuma su suka yi ma mazhabar hidima amma ana magana wanda yi ma mazhaba ta malikiya hidima babu kamar ibn abdulbar al-hafiz abu umar ibn abdulbar kuma shi mutumin andalus mutumin spain ne gani ko shine ya dauki littafin muwatta na malik da ake cewa littafin muwatta na malik ba littafin hadisi ba ne kamar yadda suke gani littafi ne na fikihu ma'ana littafi ne da ya haɗa tsakanin hadisi da fikihu imamu malik in ka duba cikin muwatta za ka ga zai kawo ma hadisai sannan wani lokacin zai ce ah, wa karbala gari ko kuma wallazi ara fi hadhihi mas'ala ya kawo maganganu na fikiwa a ciki to wasu suna suka suka ce to ai ba duka bane hadisai duka balagat ne imam malik ya ce ya ji ne labari ya zo mishi to shi ibnu abdul bar da ya tashi ya ɗauki. wannan littafi na imamu malik sai da ya mushi hidima ma'ana dukkan abin da aka ce a rawaito a cikin muwatta duka sai da ya dangana sanadinsu har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwaya hudu kawai su ne da ya isar da su in gane cikin littafinsa wato at-tamhid lima fi al-muwatta min al-asanid haka yayi aiki akan muwatta kaman sharhi ne na muwatta muwatta na imamu malik gane ko za ka san ma mazhabar hidima sosai to akwai daga sha almajiran imamu malik wanda sun karba ilimi wato kai tsaye daga imamu malik akwai abul hassan aliyu ibn ziyad at-tunisi sai abu abdullahi ziyad ibn abdurrahman al-qurtubi za ka dinga jin wannan sunan garuruwa gane ko wannan ya karanta muwata a hannun imamu malik sai isa ibn dinar al-qurtubi al-andalusi shi ma sai kuma asad ibn al-furad ibn sinan at-tunisi shi ma ya karanta muwatta hannun imamu malik sai mutanen da suka shafi yankin madina da yankin iraki su ma akwai malikiya a nan wajen akwai abdulmalik ibn al-majishun yi masu karanta littattafan malikiya ko bidayatul mujtahid duka waɗannan sunayen za ku dinga jin su gani ko wannan babban alƙali ne abdulmalik ibn majishun shine mai fatawa a zamanin shi a cikin garin Madina shi Abdul Malik ibn al-Majishu sai Ahmad ibn al-Mu'addil ibn Khailan al-Abdi wannan a cikin Iraki shine mutumin da ake gani yafi kowa sanin mazhabar Malikiya a wajejen da mazhabar Malikiya ta fi shahara mazhabar Malikiya ta shahara a yankin Madina a wancan lokacin zuwa Iraki zuwa maghrib da kuma andalus nan ne inda ta fi shahara abin da ya shafi algeria libya mauritania nigeria sudan kuwait bahrain haka nan wasu garuruwa da ba a rasawa shi wani sai ga shi mazhabar imamu malik ita yake sani ko da a ce ba ta kai nan wajen ba gane ko haka nan abin da ya shafi basira da misira duk an samu inda wato ake samun wato wanda suke bin wannan mazhaba ta imamu malik mafi shaharar littattafan mazhaba ta malikiya shine muwatta wannan shine littafin da ake gabatarwa cikin gaba ɗaya littattafan malikiya domin shine abin da imamu malik ya rubuta kuma yana da kyau a fahimci wani abu duk abin da ka gan shi a cikin muwatta malik duk abin da ka gani ya rawaito na hadisi ko da mas'alar akwai sabani sai imamu malik ya rawaito hadisi yana nuna cewa abin da shi ya gamsu da shi ya rinjaye da shi akan wani abu kenan duk abin da gani na hadisi amma wata ko mas'ala ta sabani imamu malik ya rawaito hadisi akai waɗanda suke bincike na ilimi suna cewa abin nufi shine imamu malik ya fi karkata ga wannan ra'ayi gani ko shi yasa a zo ana sabani na wani abu ku ce to shikenan koma mu in an same shi a cikin muwadda to na imamu malik ya fifita shi gane ko shi yasa da ake sabanin sake hannu da rike hannu imamu malik bai rawaito hadisin sake hannu a muwadda sai rawaito hadisin rike hannu sai malamai suka ce to wannan yana nuna cewa ya rinja da rike hannu akan sakewa shi yasa ya rawaito hadisin rikewa wannan fa manya-manyan malamai wanda suka karanci maza ba su suke faɗan wannan ƙananan almajirai sai dai mu karanta abin da suka nan ko saboda haka muwatta ne babban littafi wanda duk inda aka kai shi ne makura inda ma'ana da wada ma ake dogaro akan bin wannan tafarkin eh da mai muktasar ko da imamu malik to shi sai a koma littafin imamu malik tunda da shi ake dogaro ba za a yi a zuwa ce littafin abin da ke cikin muktasar ya warware abin da ke cikin muwata ba. ko don haka muwatsa malik shine littafin farko shine kuma ake danganta shi ga shi imamu malik kuma littafi ne wanda yake ya kunshi hadisai da fikihu da ma fatawoyi don lokacin akwai fatawar imamu malik a cikin muwatsa zai kawo fatawar shi abinda yake ganin shine daidai don haka ya tattara abubuwa da yawa in gane ko yakan ambaci ra'ayi na wato tabi'ai irin su ibnu shahabi zuhuri su abdullahi ibn zubair duk yana ambatar ra'ayoyinsu akan mazhaba akan a cikin littafinsa wani lokacin inda ya ga babu wani abu akwai ina sarari na yin bincike na ici-hadi sai ya hadi shi kuma ya bada fatawa gane ko ya bada ra'ayinsa a ciki kuma mafi shahara ruwayoyi na littafin muwadda ruwaya guda biyu ne kamar yadda ya gabata akwai Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani almajirin waye aka ce Abu Hanifa ne ya rawaito muwadda kuma ruwaya shi mai karfi ce sai kuma ruwayar Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi wannan ita ce wacce tafi yawa a hannun mutane kaje ka duba littafin muwadda zaka ka gina cewa wa haddathani Yahya an Malik ko to shine Yahya ibn Yahya al-Laythi wannan ruwayarsa kuma lallai littafin muwatta ya samu karbuwa tun a wancan lokacin daga cikin malaman hadisi wani yana cewa babu wani littafi a doron ƙasa tsakanin sama da ƙasa bayan littafin Allah da ya wuce littafin Imam Malik domin a tarihi Imam Malik shine farkon wanda ya fara tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkule su a matsayin littafi Imam Malik ya samu wannan daukaka shine ya dunkule hadisai a waje daya a matsayin littafi guda ɗaya. gane ko kafin su imamul bukhari su zo daga baya wanda ya fara yin wani littafi shine imamu malik shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa babu wani littafi wanda in ka cire littafin Allah madaukakin sarki da yafi inganci a doron ƙasa fiye da littafin imamu malik shi yasa har wani khalifa a wannan zamanin abu ja'far al-mansur eh, yake ce ma imamu malik ya zo wajen shi a madina tunda su suna bagdad ya zo madina ya duba littafin ya ga littafin ya ga littafin ya ga ya ba shi sha'awa ma'ana yadda zubin littafin yake da abin da ya kunsa na hadisai sai ya ce ma imamu malik to wannan littafin menene dalilin da ba zai sa mu sanya shi ya zama shi ne wato asalin dustur kamar kundi da za a dinga amfani da shi a duk yankunan musulunci ba malamai masu tsoron Allah imamu malik ya ce a'a Ya ce ba za a yi haka ba ai wannan littafin da kake gani da na rubuta shi iyaka abin da na sani ne na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abubuwan da ban sani ba wanda baya cikin littafin kuma yake cikin wani waje za a yi da shi Ya ce ban yarda a saba a bar shi mutane su karanta ta yi wasu a baya na su zo su yi ƙari cikin abin da ban saka ba yanzu ka zo kaɗan rubuta wani littafin ka ba kiran mutane ake yi a tara su a ce za a yi kwamishinin ɗin shi ba za a yi mai ake shi wani za a tallata littafi ma'ana za a siyar da shi za a yi launcin ko to imamu malik bai ma kowa da ba yi ne don Allah haka sai yi littafi shi yasa littafin da za ka zo ka mishi launcin baya wuce ranar da aka yi launcin ya gama aiki kenan dama amfani shi kenan an yi shi ne don yin launcin ko Na ka gama launcin an gama shi kenan a wajen ba za ka ƙara jin duriyarsa ba su waɗannan da ba a musu launcin ɗin ba aka yi launcin ɗinsu tsakaninsu da Allah shine har yanzu suke na ake ganin shi haka ne ko sun yi tsakani da Allah ma'ana ba su kira wani ɗarzuba ba shugaba ne ya ce a sa ya ce a a kar a sa ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya san inda ya kai littafin shi ya kai sa yanzu inda ka je ka ce muwaɗa kowa ya san muwaɗa mali ko amma littattafai miliyan nawa aka musu lancin ba a san su ba haka dan Allah suke yin aikinsu duk abin da ka ga yawon su ya ɗore ya daɗe to an yi shi da Allah ka duba arba'unan nawawiyya hadisai arba'in kacal misali ba wai hamsin ba ba ɗari ba ba ɗari biyu ba wani zai zo ya kawo ma hadisai ɗari biyu da hamsin wani kaza amma duka duka in ka ga yanda shi mai arba'unan nawawiyya inda littafin nan ya shiga duk duniya ba inda bai ratsa ba saboda me saboda an yi ikhlasi an tsarkake niyya an yi shi dan Allah dan haka duk abin da zaka yi ka yi shi dan Allah musamman abin da ya shafi kuma ilimi anan ne niyya za ta fi ƙarfi inda abu ne za ka yi shi saboda Allah saboda yada addinin Allah don haka muwatta shi ne babban littafi da ake dogaro da shi a mazhabar malikiya sai littafin da yake biye masa almudawwana in gane ko wani yaje ya ce mun ce muwatta ya misali daga shi sai abin nan mudawwana ta fi sahihul bukhari ana magana ne a mazhabar malikiya ba ana magana umuman a littattafai ba ana magana ne a mazhabar ta malikiya daga muwatta malik sai mudawwana mudawwana kuma bayanin ta ya gabata mas'aloli ne da aka yi ta tambayan Imam Malik akan kansu in gane ko kamar yanzu misali malam Jafar Allah ya masa rahama an yi ta tambayan shi aiko a tambaye shi mas'ala ya bada amsa to irin wannan abin sai a zo a kara shi sai a zaman da shi littafi guda daya to za a ce misali malam Jafar Allah ya masa rahama shi ya rubuta littafin za a ce littafin shi ne ko ba na shi ba me za a ce za a ce fatawarsa ce fatawoyi ne da ya bayar amma ba shi ya rubuta ba in gane ko ba shi ya rubuta ba fatawoyi ne da ya bayar to daga shi sai kuma al'utubiyya wannan littafi ne shi ma wanda wato muhammad ibn ahmad al'utubi al'urtubi daga cikin abubuwan da ya ji daga imamu malik ya rubuta shi ma ya rubuta ya mayar da shi littafi sai alwadi'a shi kuma abdulmalik ibn habib din nan shi ya rubuta sai almuwaziya ita kuma ta muhammad ibn almawaz wannan su ne manya-manyan littattafai abin dogaro sai muktasarul khalil in ka zo maganar sanin maganganu waye ya tafi wannan waye wannan waye wannan ya ka zo muktasarul khalil wannan su ne manya-manyan littattafai abin dogaro a cikin mazhabar malikiya sai a yi ta bin sharhin su kuma wanda suka yi sharhi a kansu da aka je ka karanta ahalari kawai da izziya da ishimawi da risala ka ce kai ka san malikiya ciki da waje ba abin da mutum ya sani in gane ko ya dai san iyaka abin da ya sani in gane ko mabadi ne ma'ana mafari ne kawai aka ba mutum inda za a gaya ma alwala ne sallah azumi ba a shiga tafasil wa na haddi na sauti duk za ka gaba wannan sai kila ka fara shiga iziya ka fara ganin wannan ana daɗa faɗaɗa kana daɗa gaba ne ruwan yana daɗa zurfi haka ne ko to wani ya kai misala ya ƙure sai dinga ganin kaman shi shi ke nan gaba ɗaya duk wani abu na mazabar malikiya ya san shi a sai ya ƙara gaba in gane ko in ya ƙara gaba to shine zai dinga sani shi yasa shi ilimi ba a ƙare shi wannan a takaice shine abin da ya shafi rayuwa ta imamu malik da mazhabar sai imamu shafi'i a imamu shafi'i shine na ukun su imam shafi an haife shi shekara ta 150 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekarar da abu hanifa ya rasu shekarar aka haife shi ah, imam shafi an haife shi a garin gaza ne inda ake cewa zirin gaza da ake ta fada a kan shi a falasini a nan aka haife shi an gane ko kuma an haife shi mahaifin shi ya rasu tun yana ƙarami kuma imam shafi a cikin waɗannan malaman guda hudu ma'ana wanda suka fi shahara masu mazhabobi shine wanda yake da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin dangin Banu Abdul Muttalib dan haka shi dangi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi dan haka Shafi daga cikin sunayen kakanni shi ne ake cewa Imam Shafi ba wai sunan shi bane Shafi sunan shi Muhammad ibn Idris mahaifin shi Idris kakan shi al-abbas kakan shi uthman baban shi uthman baban shi shafi al-qurashi al-hashimi al-mattalabi ta haka ba quraishi ne ba hashime ne daga banu daga daga dangin abdul muttalib an haife shi a garin gazza a palestine daga nan kuma mahaifiyar shi ta tauke shi ta kai shi garin makka yana dan shekara uku mahaifin shi ya rasu tun yana karami gane ko don haka ba wai don an ce mutum ya zama maraya shi kenan sai a kyale shi a lalace ba a'a baka sa abin da Allah madaukakin sarki ya tanadi akan shi ba ta yi marayan nan ka ga ya taso ya fi wanda suke da iyaye idan aka yi tattalinsa imamu shafi mahaifiyar shi ta ɗauke shi ta kawo shi makka ta fara tura shi tun yana ƙarancin shekaru shekara uku tana tura shi wajen manya-manyan malamai ya je ya zauna ba wai don ya nemi ilimi ba don ya karanci yadda ladabi yake in gane ko yadda zai girma ya zama mutum da haka ya yi rayuwa a garin makka kuma ya je ƙauyuka a nan ya samu fasaha domin duk cikinsu babu mai fasahar imamu shafi yakan yi waƙe na larabci kuma a harshen larabci ma imamu shafi yana da ma'ana mazhabar shi ta akwai abubuwan da shi yana faɗansu a matsayin larabci kuma hujja ne gani ko shi a wajen shi akwai kalmomin da in ya faɗe su shi yana da dogaro akan cewa wannan abin zai iya kare shi a matsayin shi ra'ayin shi kenan a cikin larabci a harshen larabci saboda haka Allah ya mashi fasaha kuma yana da kaifin basira in gane ko yana da karfin basira sosai shine cikin kaifin basira da kuma baiwa da Allah ya mashi ya haddace mu muwadda malik a cikin kwana tara kwana tara ya kissa tana nan ya je neman ilimi a wajen imamu malik imamu malik ya duba shi ya ga shekarun shi sun yi kara imamu malik yana da tsanani wajen mu'amala da almajirai don ya tabbatar da su a kamun da yake daidai ne kuma yana da ɗalibai da yawa ana zuwa daga misira daga ina ne ko ina sai ga wani yaro ya shigo ya keke ta mutane ya ce ni ma na zo neman ilimi ya ce a kai kayi yaro ka sai ka kara girma ka kai karatu haka ya gaya mashi bai san shi da haka sai ya dawo da baya zo ya ce to wai wannan littafi ake karantawa ne ake wannan cincirundo gidan imamu malik ana cincirundo a kofar gidan ana samun mutane fiye da dubu biyar a kofar gidan shi duk sun zo neman ilimi daga ko'ina ana zuwa neman ilimi a wajensa to imamu shafi'i yana karami ya zo ya kukutsa ya wuce duk ya shiga gaba sai ya gan shi ya zo ya ce ya zo neman ilimi ya ce a kaje ka sake gaga manyan malamai da haka ya koma ya je ya bincike a kan littafin aka ce ai littafin shi ne da ya rubuta mawata sai ya je ya sa shi a gaba kwana tara ya dawo ya sake shiga ce to ai na karanta littafin da ake karanta ba ya ce to zo ka biya tun da kamata to da ya fara karantawa sai ya ce to kowa ya dakata imamu shafi ya ta karatu ya yi ta karatu sai da aka ce ya tsaya hmm? wannan kuma baiwa ce daga ce abinda ake faɗa na kaifin basirarsa yakan sa hannunsa ne haka akan takarda saboda in ya yi haka ba rubutun yana cuɗe masa zai iya haddace wannan da wannan duka a lokaci da haka yakan rufe haka da hannunsa don kar waccan kalmar ta shiga cikin waccan duk abin ya karanta ba a nanata masa rahimahullah to irin waɗannan ne wani sai ya zo ya dinga ganin cewa su ba su isa ba kowa ba ne ra'ayinsu suke faɗa a addini shi yasa wannan matashiya da muka dauka tana da muhimmanci don ka san darajar waɗannan malamai kuma muka shiga cikin shi wannan littafin insha Allah kamar darasi na gaba zaka ga yanda suke fatawa da ra'ayinsu da suke fada din suna gini ne akan akan wato dalilai ba wai ra'ayinsu kawai suke fata ba Imam Shafi'i ya kai makura wajen wato ilimi dan dukkanin malaman shi sun yi yabo a gare shi kuma kowane bangare ka taba shi yana da bangaren fikihu ne bangaren hadisi ne bangaren luga ne duk inda ka taɓo shi yana da saboda haka ya fara fatawa ba yake cewa malamin shi ya ba shi izinin ya yi fatawa yana ɗan shekara goma sha biyar sha biyar shi aka ce ya yi fatawa wanda zai haddace muwaɗa kafana tara ai zai fatawa ko bai kai wannan shekarun baya yanzu wani in ka ba shi arba'unan wuya sai yi shekara arba'in bai haddace shi ko Shi ne farko wanda ya fara rubuta ilimi akan usulun fiƙi ma'ana asalin bincike na wato sanin dalilan fiqh a littafin shi risala littafi ne da ya shahara Imam Shafi'i ya rasu shekara ta 204 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 55 ya a duniya rayuwar ba ta yi tsayi ba amma ta yi albarka haka ake ne haka ake ake fata in gane ko to abin da yake dogaro a kansu wajen rinjayar da fatawoyinsa kamar yadda shi ya faɗa a cikin littafinsa a risala littafin shi ne shi ya rubuta da kanshi abin da ya fada a cikin littafin risala ya ce al'aslu ƙur'an dalilin farko ƙur'ani ta haka duk yadda mutum zai magana da ka ya bada ce ma Mene ne dalilin ka kan matsalar na ya ce to ai na ji an faɗa wani kasa to ka ajiye shi farko dalilin Kur'ani, ya ce au sunna ko hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in lam yakun idan babu ɗaya daga cikin su yace fa qiyasun alaihima to kai awu akan su wa idza ittasala alhadithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa wa sahha alisnadu bihi fa huwa almuntaha ce in hadisi ya kai har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta ce to wannan ya kai mafuza kai riko da shi yace wal ijma'u akbaru min al-khabar al-mufrad shi a wajen shi in aka sami ijma'i ya fi hadisi da yake wato bai shahara ba haka yana riko da ijma'i kuma yace wal hadithu ala zahiri idan hadisi yazo yanda yazo haka za a fassara shi amma misali a mazhabar shafi'iyya idan kamar duka masallacin nan ga muna tare to sai aka sami yaro karami dan shekara takwas shi ya haddace alkur'ani dukkan mu ba haddace al alkur'ani ba sai wannan yaron to ai mazhaba imamu shafi shi shine zai limanci saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah tunda ya ce wal hadisu ala zahiri dan haka wanda zai limanci mutane wanda ya fi su sanin littafin Allah shi a wajen shi komi karancin shekarun shi shine liman tunda da ya haddace alkur'ani ma'ana ya dau hadisin ala zahiri wannan ita ce mazhabar shafi'iyya gane ko ya ce idan kuma hadisin yana iya ɗaukan ma'ana da yawa to sai a duba ma'anar da tafi ƙarfi a daura a kai gane ko idan kuma hadisan sun zo da yawa daban-daban suna kamancin karo da juna ko kuma duk hadisai kusan abu ɗaya suke magana ya ce to ka ɗauki wanda ya fi ingancin sanani gane ko ya ce duk wani hadisi kuma wanda yake da tsatsi ma'ana ba ambaci sahabi ba aka ambaci annabin Allah wannan ba hujja bane a wajensa sai dai idan sa'idu ibn musayyab ne ya rawaito shi dan shine shugaban tabi'ai yace wala yuqasu aslun ala aslin ba a kiyasin asali akan asali ba za ka dauko hukuncin asali ka dauko wani asali ka sake daura ka ce za ka auna akan shi ba sai dai kai kiyasin far'i akan asali reshe ka daura shi akan asali amma ba za ka dauko wani asalin abu jigon abu ka daura shi akan wani jigo ba sai dai ka dauko reshe ka daura shi akan jigo wannan da yana cikin littafin shirin risala yani ko mana har zuwa ƙarshe abin da ya faɗa yake cewa wal ilmu shi ilimi fa mataki mataki ne mana akwai abin da ake fara hawa sai a hawa sai a wani yace wal ilmu tabaqat al kitabu sunna al ijma'u fi ma laisa kitaban wala sunna an yaqula sahabi fala yu'lamu lahu mukhalif min sahaba ikhtilafu sahaba al dan haka shi kiyasi a wajen shi yana zuwa mataki na biyar ne gane ko imamu shafi yana da almajirai da yawa shi ma mazhabar shi ta yawaita sosai gane ko daga cikin mafi shaharan almajiransa akwai yusuf ibn yahya albuwaiti abu yaqub wannan wato yana daga cikin wato shahararrun almajiran imamu shafi sai ismail ibn yahya almuzani al'imamun muzani akwai muktasarul muzani gane ko wanda malaman shafiya suna da sharhin shi da yawa sharh muhtasar al-muzani sai arwabi'u ibn sulaiman ibn abdul jabbar al-muradi wannan shi ya rawaito littafin risala a wajen imam shafi da kuma littafin al-um manya manyan littattafai wanda imam shafi da kanshi ya rubuta su gane ko kuma har yau yana nan littafin to kaga albarka kenan ba a yi lancin din littafin ba haka in za a yi abu a daina a dinga takaitawa ma'ana a dinga sa tsoron Allah cikinsa ba hana yin lancin ba amma dai mutum ya san akan me zai yi zai yi ne don mutane su taru su ce wani ya iya ko kuma zai yi ne don ya ce wannan littafi al'umma su amfani da shi ko zai yi ne don 'yan siyasa su tara mashi kudi wani ya ce ya siya dubu biyar dubu goma an tattara an gama shi kenan littafin wani ɗan siyasa a yanda ya siya dubu biyar ɗin nan wani ma a nan zai bashi inda ya turo wakilin shi ya siya a nan zai bar littafin kenan ba yi da kima mana an rage mishi kima inda an ba shi kima shi sai a yi shi don Allah gane ko duk littafin da kaga yawon wanzu to lallai an kyautata niyya a cikinsa ko waɗannan su ne manya-manya almajiran imamu shafi sai wani ya ce bai ji an ce imamun nawawi ba imamun nawawi ya zo daga baya-baya ne sai dai kawai ana la'akari da shi cewa kamar yadda ibn abdulbar a mazhabar malikiya ya faɗaɗa mazhabar ya buɗa ta ya yi rubuce-rubuce to haka nan imamun nawawi a shafi'iyya gane ko in an ce a sheikh abinda ake nufi da shi a shafi'iyya imamun nawawi domin shi ne wanda ya faɗaɗa mazhabar shafi'iyya gane ko ah, shi ne mai arba'unan nawawiyya a ah, mazhabar shafi'iyya ta shahara a masira ta shahara a bagdad dan ya fara rayuwa kafin ya koma misira ya yi matakai guda biyu gane ko haka nan yankin da ya shafi ƙasar sham gaba ɗayanta lokacinta libya palestine syria jordan gane ko da kuma wannan yankin gaba ɗaya to nan mazhabar shafiya ta yawaita kwarai da gaske haka nan wani yanki na ƙasar india da china da mutanen iran haka nan yaman wanda suke 'yan ahalus sunna amma dan ahlus sunnah Iran da Yaman suna riko ne da mazhabar Shafi'iyya yasa mafi yawancin su su imamu Sanani duka suna tafi akan mazhabar Shafi'iyya kun gane su Ibn Hajar al-Asqalani sai dai abin da yake kyauta a sani kusan za a iya cewa a malaman musulunci ba wanda suka kai yawan malaman Shafi'iyya sai ku yi hakuri duk da ku yan malikiyya in kana maganan malamai malamai malamai in ka zo ka duba hidima da aka yi addini in ka tattara ka ga abin da malaman shafi'iyya suka yi ba za ka hada shi da sauran malamai ba al-imam al ibnu abdul ah, abin nan imamu ibnu hajar imamu suyuti wannan duk ɗan shafi'iyya ne to kaga ai malaman sun kare kenan ka tattara wasu mazhabon sai ka samu daidai ku ne wasu ma da suka yi ta'assubanci an san ta'assubanci ko shine kishin mazhaba suka ce imamul buhari ma shi ma ɗan shafi'iyya ne saboda in ka duba yanayin yadda yake kawo matsaloli a cikin sahihul buhari kamar yana rinjayar da ra'ayin imamul shafi'i ni wani ɗan shafi'iyya gaya mun haka shi ai imamul buhari ma ɗan shafi'iyya ne to almuhim dai malaman shafi'a gaskiya sun ma addinin musulunci hidima kwarai da gaske yawancin manya-manyan littattafai da aka rubuta na abin da zaka samu yawanci malaman shafi'iyya ne da haka ba aibi ba ne don an ce da ɗan malikiya ko wani ɗan shafiya ne wannan dangantaka ne ga abin da ya karanta wannan ba laifi ba ne gane ko tun da manya-manyan magabatan nan za a ce wani wani a shafi wani wani a hambali ibn taimiyya a hambali ne ɗan hambaliya ne saboda haka wannan ba aibi ba ne abin aibi shine mutum ya makalkale a nan wannan ra'ayin ko da Eh, sabanin shi shine daidai ya ce shi fatin da wannan yake ba zai bar wannan ba to wannan shine abin aibi in gane ko wannan shine abin aibi amma dai mutum zai duba shi kenan ya yi bincikensa ya rinja da abin da ya zo wanda yake ya kusa da daidai shi kenan ba laifi to mafi rinjayen littattafai a masabar shafi'i ya farko dai a risala na Imam Shafi'i sai al'um shi ma littafin shi ne gane ko sai musnadul imamu shafi sai muktasarul muzani kuma suna da wasu littattafai da yawa akwai raudatu talibi gane ko akwai almajmu sharhul muhaddab na imamu nawawi manya manyan littattafai ne wanda ba wai kananan almajiran ilimi suke abin nan din su ba wannan shine a takaice abin da ya shafi wato mazhabar shafi'iyya a takaice akwai abu mai muhimmanci shine eh, imamu shafi yana da fatawa guda biyu an gane ko akan ce imamu shafi ya yi fatawa fil qadim wal jadid in an ce qauluhu fil qadim in kana karanta littattafai ce cewa hadha qaulu shafi fil a aw hadha qaulu shafi fil jadid in an ce al lokacin da yake bagdad yayi fatawa ta sha bamban da lokacin da ya koma misra in gane ko kamar misali kai ne lokacin da kake zaune a garin nan kana neman ilimi har kai matsayin malami kai karfi sosai saboda irin tsanani da ake samu na kiyayya tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba sai zama kana da tsaurin ra'ayi wajen fatawa in gane ko to sai ka tashi Allah ya yi zaman ka kuma sai ka koma garin da yake duk musulmi ne babu wani irin wannan kiyayyar kaga dole fatawa ka ta yi sassauci kuma ko to imamu shafi irin fatawoyin da yake bayarwa a Bagdad kafin ya bar Bagdad. suna da ɗan tsauri da ya koma misira sai ya ga rayuwar mutanen misira gaba ta sha banban da mutanen da ya fito daga cikinsu sai zama irin fatawar da yake musu akan hukunci iri ɗaya da waɗancan sai fatawar ta sha bamban a na yana fusu masawa daidai da irin yanayinsu irin zamantakewarsu gane ko shi yasa yana daga cikin abin da mai fatawa ya ka ya dinga la'akari da shi wasu almajiran idan suka karanta fatawa kawai ko daga ina ta fito sai zo su yaba ta akan mutane ka ɗauki misalin jana'iza yanzu wani almajirin ya karanta wata fatawa sai ya ce to fa bai halatta ɗauki jana'iza a mota ba eh haka ne suke cewa saboda zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam daukar da ake akai ba a hawa a hawa sai ka ce to lokacin da ake samun matsala yanzu daga ukur ba suke dauko gawa su kawo ta nan garin ba sai su tafi a kafa haka ka ba zai yi ba ko to shi ya dauko wannan fatawar ya yaba musu duk inda za je sai dai a je a kafa da jana'iza ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to haka dole mai fatawa ya dinga akari da yanayin waje yanzu a Madina in ka ce ba sai an shiga mota da daukar jana'iza ba ka ba da fatawa haka shikenan daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda mafi yawancin wanda ake musu sallar jana'iza a nan ne zuwa baki a bai fuka taka daga nan zuwa daidai bakin mai itacen can ba ka je makabarta ko sai a kawo mota a dauke shi amma yanzu a ce masaji mutumin da yake can kuriya rikos akwai makabarta rikos ne ko sai sun zo na kuta ko hanyar zariya ko daga rikos zuwa hanyar zariya sai ka ce a dau gawa a kafa a dinga tafiya ce kuma duk wanda bai yi haka bai ya saba ma sunna to kaga anan mai fatawa ya tsananta gane ko ko kuma misali sunna da aka ce ta cire takalmi a makabarta sai ka shiga makabarta lokacin damuna duk caɓi ko ina sai ka kalle su duk ka gansu da takalma ka ce to duk kun saba masu sunna ba ku cire takalmi ba sai ka duba yanayin da suke ciki ma'ana cire takalmin nasu akwai maslaha lokacin ko babu ko wani fa'in cire takalmin sai ya shiga cikin matsi ko sulewa ko zamewa ko wani abu da haka sai ya sa takalmi mai karfi da zai rike shi don haka mai fatawa dole dinga la'akari da wasu abubuwa a yayin da zai yi fatawa in gani ko to sai maza ba ta ƙarshe za a yi haƙuri sai mu ƙarasa ta ko shi ne wato imamu ahmad ibn hanbal shi ne kusan na hudunsu in gani ko wanda shi ne ahmad ibn muhammad ibn hanbal hanbal ɗin kakan shi da haka ba sun shi ahmad ibn hanbal ba ahmad ibn muhammad ibn hanbal in gani ko ah, shi mutumin iraki ne in gani ko ne. shi ma mahaifin shi yaro rasu tun yana karami haife shi shekara ta 164 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya riski imamu shafi bal yayi karatu a hannun imamu shafi in gane ko dan haka mahaifiyar shi dan mata su kula ita ta yi tarbiyyar shi har ya kai inda ya kai imamu ahmad yana cewa mahaifiyar shi tana tashin shi tun kafin asuba ta daura mishi ruwan dumi ta kama hannun shi ta kai shi bakin masallaci ta jira shi in an yi dadda sallah ta dawo da shi gida yanzu iyaye nawa ne mata suke haka don haka ta yi tattalin shi don haka in uwa ta yi tattalin ɗanta ba ta san inda Allah zai kai shi ba don haka daina kyale 'ya'ya haka kawai a zube wata tana jin nauyi in ta tashi ɗan nata ya tashi je yi sallah zai mata tsaki don haka ba ta so ta bata mishi rai ana samun haka ko saboda haka tattalinsa ake yi da haka mahaifiyar shi ita ta yi tattalin shi kuma ya zama yana da kaifin basira in gane ko imamu ahmad yana daga cikin manya-manyan malaman da lokacin da ya zo tafiyar mazhaba ta fara canja daga lokacin shi lokacin hadisai sun yawaita sai ya zama ra'ayoyin shi na mazhaba sun fi karkata ga abin nan din da ya shafa hadisai in gane ku ah, imamu ahmad ya nemi ilimi a wajen manya-manyan malamai kamar irin su alkazi abu yusuf almajiran abu hanifa hakanan imamu shafi'i su abdurrazzak a ƙasar yaman ya yi tattaki tun daga bagdad har ya tafi yaman ya je neman ilimi da haka tafiya mabudin ilimi kamar yadda ake faɗa mutum ba zai nemi ilimi wata ƙarfe ya tafiya ba ya zaune a waje ɗaya sai ya nemi ilimi sai ya yi tafiya malamai da yawa wanda a wannan zamanin shahararru ne su sufiyan ibn uyaina su yahya al-qattan al-walid ibn muslim abdurrahman ibn mahdi duk malaman shi kuma imamu ahmad yayi gwargwadon iyawansa wajen kiyaye sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hafiztu alfa alfa hadith yana cewa na kiyaye hadisi miliyan daya ma'anan miliyan daya ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kai miliyan daya ba yana nufin hadisi daya zai iya zuwa ta hanyoyi daban-daban gane ko ma'ana wannan sahabin zai rawaito wannan zai rawaito wannan almajiran za su rawaito daga wannan daga wannan ce to irin wannan hanyoyin sai da ya haddace miliyan daya ka rasa wace irin kwakwalwa ce Allah ya musu ba fa wani kwamfuta a lokacinsu ba abin nan kawai tsoron Allah ne da kuma tsarkake niyya Shi ne gadar musu da wani. da haka imamu ahmad malamin shi imamu shafi in ka ji malami ya yabi ɗalibin shi to lallai ya kai inda ya kai imamu shafi ya ce kharajtu min bagdad lokacin da na fita na bar bagdad yace ma bi ha atqa wala afqahu min ibn hanbal ban bar wani wanda yafi kowa sanin fiqh da tsoron Allah kamar imam ahmad In ji malamin shi yake faɗa ce fita na a bagdad ban san akwai wani wanda yafi imam ahmad tsoron Allah da sanin fiqh ba kuma imam ahmad malamin imam bukhari haka haka abin yake haka ga kusan duk tafiyar haka iri da yake shi yasa wanda daga cikin magabata yake cewa ba za ka taba neman ilimi ka haɗa shi ba ka tattara shi sai ka nemi ilimi daga wanda ya fi ka da wanda kuke daidai da wanda kake ƙasa da shi to a haka sai ka sami ilimi amma mutum ya ɗauka cewa shi ya kai kololuwa duk wanda ya kai wannan ba abin nan din shi bane to wannan a lokacin ne jahilcin shi yake tabbata dan haka ilimi kana neman shi a wanda ya ka wanda wanda bai kai ka ba almajirin ka sai ka zauna ka nemi ilimi a wajensa da wanda kuke abokin karatunka ne sai karar da kai ka karar da shi da wanda ya fi ka sai ya karar da kai abinda da ka sani ba saboda haka imamu ahmad yana ɗaya daga cikin masu tsoron allah kuma kamar yadda wasu suke cewa aliyu ibn al-madini malamin imamu bukhari ya ce allah ya ɗaukaka musulunci da mutane biyu mutanen nan guda biyu sune abubakar radiyallahu anhu lokacin da larabawa suka yi rudda sai kuma imamu ahmad lokacin da aka ce zancen allah allah ya halice shi dan imamu ahmad allah ya masa rahama ya nuna juriya da tsayuwa akan digadigansa wajen cewa bai karkata ba bai saba ma allah ba da aka zo da bid'a ce sai mutum ya ce alkur'ani allah ne ya halicce shi ba zancen allah ba zancen allah ba halitta ne imamu ahmad ya wahala shekaru masu dama ana azabtar da shi a kan ya ce ƙur'ani zancen. ba halittar Allah ne ba zancen Allah bai ce? a'a in wanda ya karanta cikin albidaya wani haya na Ibn kathir kamar na ganin mujalladi na shida a zai ga wannan kisar an kawo ta da tsayinta imam ahmad ya kai matakin da da iliminsa da matsayinsa za a ɗaure shi a ɗauke shi da kafa tun daga bagdad har a kai shi gari mai nisa shi yana tafiya a kafa a ɗaura mishi sarka a daddaure shi akan kawai kalma guda ɗaya da ake so ya faɗa wasu sun so suna cewa imamu ahmad ka yi hakuri ka faɗa ka hutar da kanka Ya ce ni ban bana jin ta kaina yanzu idan na faɗa zan iya huta amma waɗannan mutanen da suke tattare da ni suke sauraron fatawata na faɗa su kuma mai matsayi na wajen sa na hadu da Allah da haka yace ba zan faɗa ba sun buga sun buga yake faɗa don haka Allah ya jarabe shi da wannan fitina kuma ya tsaya har Allah maɗaukacin sarki so ya bayyana gaskiya ya kai fa saboda rashin abinci da ba sa bashi da matsi da ake mishi in ya ɗaura wando ba ya tsayawa a cikin shi sai ya haɗa da wani abu ya daure in kana karanta kisar abin zai baka zai ɗaga ma hankali kwarai da gaske wata rana da aka kawo shi gaban shi khalifan ana mishi bulala ba yau aka ba yau aka fara cima malamai zarafi ba ko a kashe su ko a yi abu nan wanda ya fi hanyar neman ilimi dama ya shirya dole wani abu zai same shi ko ya ki ko ya so inda yana nema tsakani da Allah da haka imamu ahmad an zo ana dukan shi wani daga cikin dogaran ya ce ku ba ku sai inda za ku dake shi ba da ya karɓi bulala ya mushi wani duka ma'ana daidai kwiɓinsa sai da hanjin shi ya fito ce to haka ake duka sai da hanjin shi ya fito amma a hakan ya ƙiya ba da kai saboda haka wanda yake karanta kisar abin zai bashi mamaki shi yasa wani daga cikin malamai bishrul hafi yake cewa inna ahmada qama maqamal anbiya imamu ahmad ya tsaya matsaya irin ta annabawa ya samu jarabawa babba shi yasa ake kiran shi imamu ahli sunna wal jamaa to daga cikin abin da yake ginin mazhabar shi a akai shine farko dai shi imamu ahmad Alkur'ani da hadisi wannan su ne duk inda aka je aka dawo ke tsayawa sannan abu na biyu fatawar sahabbai abu na uku ya duba kuma saɓanin sahabbai ya fifita wanda yake ganin ya fi gani ko sannan abu na hudu yakan ɗauki hadisi ko da yana da ɗarauni ya fifita shi akan kiyasi yana ganin kiyasi ra'ayi ne na mutane zai nuna ma shi yadda yake ɗaukar hadisi da muhimmanci sannan na biyar Shi ne sai a ɗauki ƙiyasi a lokacin da ya zama komai ya ta'azzara da haka ƙiyasi a wajen imamu ahmad kamar yadda eh, wani malami yake cewa kamar mushe ne mushe yaushe ake cin mushe in ta ɓaci to ƙiyasi in ka gani ƙiyasi ta ɓaci ne ka shi ƙiyasi a wajen shi kamar mushe ne sai inda zarura sai ya zama ba yadda za a yi an bincika an buga an buga ba yadda za a yi to sai a dawa ƙiyasi waɗannan su ne abubuwan da imamu ahmad yake dogaro a kansu daga cikin manya-manya almajiransa wanda kuma babban abu ne da ya kamata magaba mutane a wannan zamani su kula da shi shine ɗanshi ɗanshi shine babban almajirin shi wanda ya zaka samu malamai 'ya'yansu ba sa karatu a hannunsu ko ma ba sa karatun kwata-kwata wani malami ɗanshi na kasuwa wani malami ɗanshi na kazala babban ɗanshi babban almajirinsa shine salihu ibnu ahmad ibnu hanbal da ɗanshi shi salih da abdallah duk almajirai shi kuma ana dogaro da maganganunsu a cikin mazhabar sai kuma al'afram abubakar wannan shi ma ya shahara wato da lazimtar imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi da yawa a wajensa sai abdulmalik ibn abdulhamid ibn mahran al-maimuni wanda shi ma ya zauna da imamu ahmad shekara kusan 20 eh, a irin wannan zamanin almajirai ba sa zama da malamai da ya ya yi yi ya yi ya yi sai ga hanyar ba ta da dadi sai ya gudu ko don ka fara hanyar neman ilimi fa wasu abubuwan sai dai ka haƙura da su da ya yi ya yi sai ga kai ba ya dan samun sosai ba ko sai ga ya zille in an yi kaman shekara biyu haka ya je dan makan shi fada sai ya sake dawo in ya taba ya taba kadan sai ya sake guduwa to hanyar tana da wahalan dai hanya ce kaman mai kaya sai mutum ya yi taka tsantsan yake iya jurewa a kanta sai kuma wanda Allah ya datar da shi sai Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj al-Imam al-Marwazi ake kiran shi gane ko daga yankin Maru sai kuma Harbu ibn Isma'il al-Hanzali al-Kurmani sai Abdullahi dan shi Imam ibn Ahmad ibn Hanbal wanda shi ya shagalta da rawaito hadisai daga mahaifinsa amma Salihu din wanda dan shi ne ya fi wancan karfi gane ko to mazhabar imamu ahmad dai ita ma ta shahara a wasu yankuna musamman kaman yankin bagdad sai dai yaduwanta bai kai yaduwar sauran mazhabobin ba saboda shi ya zo daga baya wancan mutane sai daga sun gina a sauran yasa shi da ya zo sai ana ganin kamar mazhabar shi wani bakon abu ne. kuma da yawa tunda yana riko ne da hadisai sai ana ganin kaman fatawoyin shi suna cin karo da abin da aka samu mutane a kai gane ko Ah, don haka imamu ahmad allah ya masa rahama mazhabar shi ta shahara sai dai ba kamar yadda ta shahara a waje wasu wajaje ba kamar yankin kasar saudiya gani ko da wannan abin da ya shafi wannan yankuna din ka zamu duk suna tafiya ne akan mazhaba ta wato asalin ah, hambaliya a nan afirka ga akwai ba inda ake hambaliya sai kuma kasar sham yankin sham su siriya din akwai manya-manyan malamai waɗanda malamai ne na wato hanabila mafi littattafai abin dogaro a mazhabar ma hambaliya su ne kamar musnad wanda littafi ne da imamu ahmad ya rubuta da hannunsa wanda yake dauke da hadisai kusan dubu arba'in gani ko wanda imamu ibn kathir duk da yake ba shafi'e ne yake cewa ya haddace musnad na imamu ahmad yasa an kana karanta tafsirin ibn kathir sai ya ce kamar rawal ahmadu fi musnadihi an kaza zai kawo ma ne kawai mana haddace wannan ba komai yake gadar musu da wannan ba illa tsoron Allah ma'ana ana neman ilimi ba dan duniya ba ba dan abin nan fice ba ba dan neman wani abu ba ana nema ne dan abauta ma Allah kuma haka ya kamata mu zama ma'ana mutum ya nemi ilimi ba dan duniya ba kar mutum ya nemi ilimi dan ya samu magoya baya ko ya nemi ilimi dan ya samu matsayi mutum ya nemi ilimi saboda ya bauta ma Allah maɗaukakin sarki don ya ɗauke jahilci a kansa kuma ya karantar da wanda bai sani ba wannan shi ne abin da ya kai malaman nan da kake gani sun kai inda suka kai gane ko shi ya sa kusan dukkansu guda hudun nan akwai sauran malamai ban da su amma su ne allah maɗaukakin sarki ya fitar da su akan wasu mafi yawanci kusan uku daga cikinsu an nemi su yi alƙalanci sun yi ba wannan ba ne manufarsu suna gana akwai wanda za su iya yi bal imamu abu hanifa sai da aka mushi bulala ɗari akan yaƙi ƙarfin alƙalanci aka zo aka mushi bulala ɗari ɗari aka zagaya shi da eh, aka zagaya da shi eh, gari akan jaki wai ana gani wannan an kaskantar da shi kuma a hakan yace ba zai karba ba ai akwai wanda za su yi wanda suka fi shi shi wanda yake so ya daura mishi alƙalanci yace ƙarya kake yace to ai shikenan da maka da shi bai alƙalanci ka sai yana da basira da ba. ce to ai nan ya dauke mu makaryaci bai alƙalanci imamu shafi'i kusan dalilin fitan shi daga yankin bagada da an neme shi da alƙalanci ne yayi nan yayi can har ma ya bar yankin gaba da ya koma misira saboda alƙalanci aka daura ma mutum zai daure shi zai hana shi komai zai hana shi neman ilimi da sauransu to imamu ahmad kuma ana buga misali da shi wajen tsoron Allah da gudun duniya imamu ahmad yana da gudun duniya kwarai da gaske lokacin da ya ta samun jarabawa daga wannan sarakuna din bayan daga baya an zo an ce an yafe masa har suna neman su dinga kawo mishi kyaututtuka da abinci ya ce shi fa ba zai ci abincin da ya fito daga wajensu ba ba zai ci ba saboda gudun duniya kuma daga ƙarshen rayuwarsa bayan sun mishi wannan abin ya zauna ya nizamci gidan shi ya daina makarantar da mutane yana ya haƙura ya gama da duniya lafiya in gane ko haka imamu ahmad yana da abubuwa da yawa da aka kawo misali gare shi misali musamman abin da ya shafi gudun duniya wasu ruwayoyi da suke nuna duk da yake tarihi ka san abu ne wanda yake bayi da abin dogaro wani sun kawo tarihin cewa wannan dan nashi ɗaya daga cikinsu ya kusanci manya-manyan sarakuna da haka aka kawo gida abinci gidan imamu ahmad in daga gidan ɗaya ɗan ne zai ce to in daga gidan shi ne ba ko ruwa ne aka ɗaura baya karɓa don yana ganin kama yana karɓan wani kaso daga wajen sarakuna kar ya ci ya ci abin da yake haramun ne amma nan zuhud ne da tsoron Allah shi yasa yana da littafi kitabun zuhud ya littafi da ya rubuta a kan zuhudu sun yi tafiya da shi da wasu abokanan karatu zuwa Yaman neman ilimi sai guzurin shi ya kare to masauki daban-daban suka sauka da shi da su ashe imamu ahmad har ya cire tufafin shi ya siyar ba su sani ba ba yi da tufafin da zai saka don ya ci abinci abokan karatun shi suka zo suka kwana biyu ba su gan shi ba suka bi ta inda yake suka tambaye shi yaya suka kwankwasa ko ba ya ce a ba muku izinin ku shigo ba don na cikin wani hali da ba za ku so ku ganni ba ke yaya ya ce ai guzurin shi ya kare suka ce to baka tambaye mu ba ai za mu baka ya ce a'a sai dai in kun yarda hadisan da na sani wanda ku ba ku sani ba ku bani littafi na rubuta muku ku biya ni sai na samu abin da zan ci abinci amma ba zan ci abinci da abin hannunku ba wannan naku gara da nemi nawa ku kaga sun kai shi yasa suka daukaka ita duniya in baka in ka ni in ka sance ta za ta zo ta neme ka amma in ka bi ta ba za ka same ta ba duk mai bin duniya baya samun ta kamar yadda Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu yake fada cewa ita duniya kamar ta saki sakin da ba a mai da ita to sai ta biyo ka wanda ya barka ya nisance ta shi? kenan za ta bi shi duk inda yake za ta dinga bin shi amma an ka ce za ka bi ta musamman kana neman ilimi kana almajiri ma'ana abin da yake nufi kana neman ilimi za ka samu wasu almajiran ilimi ne amma kuma duniya suke yau su ne a wannan majalisar gobe su ne a wajen wannan ɗan siyasa jibi su ne a wajen wannan abin nan ɗin ko wannan rayuwarsa tana cikin hatsari kuma ba za su iya faɗan gaskiya ba in gane ko wanda ya sa ilimi ya zama mishi hanya ta cin abinci to wannan ba zai iya faɗan gaskiya ba kuma ba zai samu abin da ake samu na ilimi ba ma'ana jin daɗin ilimi ɗaya daga cikin magabata yana cewa wallahi inda a ce sarakuna da masu mulki sun san abin da muke ji na jin daɗi da nutsuwa a cikin wannan hanyar ta ilimi da sai sun yaƙe mu da takubbansa a kan su ƙwace mana wannan jin daɗi a ba su sani ba da haka wani malami wani sarki wani abin nan zai dinga ganin malamin nan fa wahalar banza yake da bai san shi ne yake wahala ba gane ko bai san shi yake wahala ba da haka wannan shine a takaice abin da ya shafi wato wannan dan gabatarwa saboda shi littafin da zamu shiga zai yi magana mafi yawanci akan abin nan ɗinsu ne in gane ko kamar yadda muka faɗa taken littafin shine raf'ul malam anil a'immatil a'lam wato kawar da zargi ko tunkuɗe zargi wato daga kan shugabanni malamai waɗanda suke fitattu gane ko manya-manyan malamai kuma ya fi takaitawa akan waɗannan guda hudun domin duk yanzu inda ka je in za a yi magana a kansa ake magana ake ce wannan ɗan malikiya ne wannan ɗan shafi'iya ne wannan ɗan hambaliya ne ko wannan ɗan hanafiya ne duka a kansu ake kai kawo to wani za ka samu yana sukan su wani zai zo ya ce ma duk littattafan mazhaban nan fa ba su da amfani a watsar da su da in gane ko wani haka zai dauka yi ce ya mutane ne kawai suke zaune suke faɗa ra'ayoyinsu to kai da ba ra'ayinka kake faɗa ba wannan littafi ka rubuta na ra'ayinka ko na abin nan da za a karanta duk dai inda mutum ya je ya dawo sai ya karanta littafin su ko ya ki ko ya so sai ka karanta arba'unan nawawiya duk inda ka je ka dawo in ko in an ce za ka fara neman ilimin hadisi ya ce je ka ɗauko arba'unan nawawiya ka karanta na imamun nawawi duk inda ka je da binciken ka sai a ce ka je ka duba fathul bari na ibnu hajar ne kuma shafi'i ne sai a ce ka je ka duba muwatta littafin imamun malik haka ne ko to duk fa inda ka je ka kawo fa sai ba yanda zaka fita a cikin wannan abin nan sai dai kawai kamar yanda na faɗa babban abu da ake nema shine idan mutum ya duba maganganun ma'ana in ya gane cewa akwai maganar da take ita ce tafi kusa da abin da yake ya zo na hadisi to sai ya riko da ita ko da ya saba abin da kake a kai kai wannan shine abin nufi da fata Allah madaukakin sarki ya dakar da mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an allah ilaha na anta nastaghfiruka